بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dukkan yabo sun tabbata ga Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga biyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi bayan haka duka yau wannan bidiyo namu zai yi bayani ne game da amfanin zogale guda goma sha takwas inganta lafiya ta hanyar amfani da zogale wanda wannan channel mai suna hbc yake kawo a sauraron lafiya amfanin zogale da sunan allah mai rahama mai jin kai tsira da aminci su tabbata da fiye halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka hakika zogale itaciya ce mai albarka in tana ɗauke da magunguna iri duk wanda yake son ya san kaɗan daga cikin waɗannan fa'idoji ya biyo mu ko ya biyo mu domin ya faru da ilmai masu tarin yawa kamar yadda ake gani wannan hoto ne na shi bishiyar zogale ɗin ga yadda yake a wannan ga yadda yake idan bishiyar ta haɗu waje ɗaya ta girma sosai ga kuma yadda ganyensa yake zahiri zogale guda goma sha takwas kamar yadda aka gani waɗannan hotunansa ne ga kuma hoton 'ya'yansa ce yadda yake a cikin sai abu na gaba wanda cikin waɗannan amfanin zogale guda goma sha takwas inda za mu bi su ɗaya bayan ɗaya sai a biyo mu a kasa kunne domin a ji kuma a fa'idantu kuma fatan mu da abin da aka karanta da abin da aka ji to yana da kyau a ɗabbaka shi ko a sanar da 'yan uwa domin su ƙaru su fa'idanci da wannan abu mai fa'ida na ɗaya ana dafa ganyen zogale da zuma a sha kamar shayi domin maganin ansa in fama da ulsa to zai dafa ganyen zogale ya hada da zuma sai dinga shan sa kamar shayi na biyu ana shafa ɗanyen ganyen zogale a kan goshi domin maganin ciwon kai na uku ga wanda yake ga wanda ya yanke ko ya sare ko wani ƙarfe ya ji masa ciwo zai shafa ɗanyen ganyen zogale insha Allah jinin zai tsaya kenan ga mai fama da kuraje a jiki ya haɗa garin zogale da man zaitun ya shafa na biyar ana sanya garin zogale na garin ganyen zogale kenan akan wani rauni ko gyambo domin saurin warki. sai na shida sanya garin ganyen zogale a cikin abinci yana maganin hawan jini da kuma kara ma mutum kuzari san ƙarin kuzari da ya amfani da ganyen zogale yana barbadawa a cikin abinci insha Allah zai samu kuzari na mutum yana da hawan jini shi ma ya wannan haɗin insha Allah zai samu waraka sai na bakwai ana dafa ganyen zogale tare da sa kanwa 'yar kaɗan domin maganin ciwon shawara takwas kenan da mai fama da ciwon ido zai dinga zai ɗiga ruwan ɗanyen zogale haka ma mai fama da ciwon kunne shi ma zai ɗiga zai ɗiga ruwan ɗanyen zogale a kunna insha Allah za a samu waraka sai na tara da da ke shayarwa abinda kawai za ta ta dafa furan zogale furen zogale shine farin hudan nan da yake fitowa a jiki da zuma za ta da zuma ta dinga sha don ƙara ruwan nono inda ta dinga shayar da jaririnta sai na goma wanda yake fama da yawan fitsari wato cutar diabetes ya rinka shan furen zogale da citta kamar shayi dinga furen zogale kamar yadda mai ciki ya fi amfani da shi shi ma zai dinga haɗa shi da citta yana dafawa ya dinga sha kamar shayi insha Allah za a sami waraka na sha ɗaya ke idan aka tafasa furen zogale da albasa aka sha kamar shayi yana maganin sanyi mai fama da sanyi kamar yadda a bidiyoyinmu da muke dinga faɗa a na baya a wannan sanar namu ana magana akan sanyi wanda mata suke fama da shi wanda yake ɗauke musu sha'awa to mutum da take fama da wannan za ta samu furen zogale wannan hudar ka hada da albasa da sha kamar shayi insha Allah za a yi maganin wannan sai haka ma na sha biyu kenan haka ma mai cin ɗanyen zogale yana maganin tsutsar ciki ga yara haka na cin ɗanyen ganyen zogale kawai abin da ba yaro yana cin ganyen zogale ɗanyi insha Allah zai samu waraka game da abin da shafi su sai na sha uku ana daka ganyen zogale da 'ya'yan ‘ya'yan ɓaure a sha da nono ko kunu yana maganin ciwon hanta mai fama da ciwon hanta ya wannan haɗin insha Allahu ba na sha hudu a mai fama da sanyin ƙashi ko wani kumburi ko su 'ya'yan zogale daka su sannan a haɗa da man kwakwa manja kenan sai a shafa insha Allah za a samu waraka sai na sha biyar a daka zangar zangarniyar zogale da 'ya'yan da yake ciki tare da karamfani citta masoro da kuma kimba domin ƙarin ƙarfin ɗanaji da sa masa kuzari haka ma yana ƙara wa mata nishadi wannan nishadiyar can da take son nishadi tare da mai gidanta ko mai gidan da yake son ƙara kuzari wajen kusantar iyali insha Allah ya wannan haɗi na biyar ya sami zangarniyar zogale wadda a farko mun nuna hoton yadda take da 'ya'yan ciki a daka da kanunfari da citta da masoro da kuma kimba domin ƙarin da namiji da sa kuzari na ƙara mata nishani sai na sha shida a daka saiwar zogale da 'ya'yan kankana saiwar zogali da 'ya'yan kankana a sha da nono yana maganin tsakuwar ciki appendix kwana da sakuwar ciki sai ya daka cewar zoɓar da yan kankana ya sha da nuna yana maganin su da sha Allah sai na gaba na sha bakwai haka ma idan mutum yana fama da ciwon aids hiv kenan zogale ka rage raɗaɗinta ta hanyar shan ruwan da faifan zogale inda dama da yanzu to ya dinga dafa ɗan ganyen zogale yana sha zai rage zai rage wannan hiv tasa ko aids ɗinsa ƙarfi wanda zai rayu cikin al'umma ba tare da tsangwama ba sai na sha takwas kuma na ƙarshe haka kuma mai fama da type da malaria kuma ciwon bazi ko shawara zai iya yawaita shan ruwan farkon zogalen don samun sauki idan an ji daɗin wannan bidiyon a yi like sannan ka tura abokai domin su masu ƙaru a yi subscribe domin samun sabbin bidiyoyi Allah sa